Senior man. Me ya faru? Senior man wallahi tun jiya ban ji muryar budu ana ba. Bata ji muryar na ban ji muryar ta da ka fara kiran ta maza na ji daɗi wallahi senior. Ko ba a wani ka ji wannan a wani kafin a fara kira budu wasu kamar da baban su. Ya gudu. Ko baban kamar tempi ne na mishi. Kewa na magana na kira baban ka kana magana wai wai wai wai a kira budu ka fara ji muryar ta dan iska. Tana sona tana sona ina. Ga baban ka kira yi shuru, a ta speaker na waya. God have mercy upon us. Hello Alhaji. <laughs> yawa eh gaji na inje je ka da jaka ka dan mu dauku ka dan daga wani gini haka nan ka juya da baya sai ka shiga da kafan ka na hagu eh gaji na inje je ka sai ka zo eh je aban ka zo dan ka ga ka dake da gunta shi a wani sai bakin kofa illa zai da sanda ne ka ga bakin kofa nan ba wani wayo wayo wayo a kuce na kuce ni ba ba tu ka ka ga budona zaka tu ban gamba baka bar da bar kayar baban na kai eh, eh, eh, a wani zo da zo da jakan kudin nan mu gani miliyan biyar ne ka duba shi a ciki ko Awalu. <laughs> God have mercy upon us. <laughs> Awalu ban ga kuɗi ba na ga takarda. Awalu ba na kamar takardan betin ne fa. Eh wani show of the guda jira haka nan kula. Wasan manyu Awalu ka ba wasan manyu da miliyan biyar awalu yanzu yanzu nan. Awalu ka ba wasan manyu da miliyan biyar. inna lillahi wa inna ilaihi raji'un a wannan baka zo ba wallahi sai na albe ka da bindigan nan okay ka ka zo da ka gina ba nan ba ina da nan ba kuma zo na a ka buga mai wasan mani da miliyan da miliyan biyar a zai tuwo gure zai shigo a yau ko ni ko kai ko su